a yayin da ake shirye-shiryen gudanar da ayyukan noma na wannan shekara a najeriya rahotanni daga shirin arewa maso gabas na fuskantar barazanar samun karancin abinci a sanadiyar rashin tsaro da ke gallabar shiyar wanda kuma zai iya shafar kasar baki daya sakataren watsa labarai na kungiyar manoman najeriya wato afan alhaji muhammad magaji shi ya bayyana hakan a taron manema labarai da ya gudanar a garin gombe to lalle wannan babbar matsala ce kwarai da gaske a halin da ake cika a ƙasar nan ana zaman lafiya ma yaushe manoma suka samu suka yi noma balle a ce babu zaman lafiya kullum yadda ake faɗi in ba zaman lafiya ba abin da za a iya ko addini saboda haka wannan ya shafi noma da kiwo ƙwarre da gaske ba kaɗan ba domin ba manomin da zai fita already a riga an tarwatsa ƙauyukansu an tarwatsa sun watse to ta ina za su samu su je noma saboda haka wannan abin da ake faruwa na ya kasara noma kwarai da gaske musamman arewa ta ah, maso gabas ko shakka babu zai shafi wannan kokarin da ake na samar da abinci sheshe saboda arewa maso gabas musamman waɗannan jihohin da abu yake faruwa musamman adamawa da taraba da yobe adamawa borno da yobe musamman borno da yobe suna cikin jihohin da suke noma kwarai da gaske wanda kuma suke samar da abinci musamman in ka dubi jihar borno ko a baya duk abin da yake fita na abinci za a gani ba kaɗan ba daga abin da yake fita daga nosi ina yana fitowa daga wannan jihar ne to sai zamanto ga yadda abin yake saboda haka lallai in ka dubi percentage na yawan abin da yake fita da to lalle lalle ya shafi wannan aikin saboda ka tabba za a samu karancin abinci in ba an yi wani tsari mai kyau ba gwamnatin tarayya su yi tsari wato na taimakon manoma waɗanda jihohin da suke zane lafiya a taimaki manoma wato inda da mutum yake noma hekta ɗaya amma taimakon da zai noma hekta biyu wato akalla a ɗan samu a balansin kaɗan daga cikin abin da yake ya ragu daga wannan jihohi guda biyu ko guda uku. To kaman wannan taimako da ka ce a taimaka musu wata dabaran noma ne za a zugo musu da shi to abin da nake nufi shine na daidai ka baiwa mutane iri ingantacce sannan a nuna a da su a tabbatar cewa sun samu taki a cikin watan biyar kada watan biyar ta ƙara gwamnatocin jihohi da na tarayya ba su kaddamar da rabon taki ba kuma a ba mutane a cikin farashi mai kyau inda halima a sama musu bashin kuɗin da za su samu su yi aiki na tabbatar maka idan manomi ya samu taimako wanda yake noma hekta ɗaya zai noma hekta biyu mai noma hekta biyu zai eh, noma hekta hudu saboda haka in an yi wannan to an yi complimentin wannan abin da aka rasa wanda kuma tabbata zai taimaki kasan nan baki daya to wannan yanki na shiyar arewa maso gabas za a fuskanci matsanancin karancin abinci kenan daɗin sa idan aka fuskanci karancin abinci a matsalolin wato a jihohin arewa maso gabas ba shi kaɗai zai shafa duk kasan zai shafa gaba ɗayanta domin duk abincin da ake kaiwa kudu a wannan jihohin ake ɗaukansa ni shaida ne duk abincin da ake kaiwa sayarwa ma, ma gwamnatin tarayya a sa rumbunan jihohin nan yawancinsa kashi 60-70 daga wannan arewa maso gabas ake daukansa. a shekarar noman bara akwai jihohin kamar jihar yobe ta ba da umarnin kada a shuka wasu nau'in abinci kamar su dawa saboda tsayi za su kawo duhuwa don saboda sun ce mai yiwa waɗanda yake yan bindigan nan za su dinga shiga wuya cikin wannan duhu to ya kake ganin wannan abu wannan shine ɗaya daga cikin matsalolin da ake fama da su a ah, to ka kada shuka dawa alhali jihan yobe jiha ne na dawa da gero kuma fa ba wai gwamnati sun faɗa kada shuka dawa da mummunan nufi a ah, da kyakkyawan nufi to ai wannan yana cikin illolin wannan cin da ake ciki saboda haka maganan kada shuka kaza duk ba shi ba da an shuka da ba shuka ga nan abun yana faruwa saboda haka babban abu dai a san da za a yi wayan abun a kare su wani abun ya tsaya cik sannan uwa uba abin da na faɗi da azu manoman da suke zanne lafiya a jihohinsu a taimaka musu domin abin da suke samu ya yi dublin domin a samu su yi maganin shortfall a cika gibi na waɗannan wanda suke da wannan matsalan sakataren watsa labaran kungiyar manoman najeriya kenan da bayani dangane da matsalar da manoma ka iya fuskanta a sanadiyar rashin tsaro a shira arewa maso gabas luhab muhammad mura amurka daga gombe a najeriya